mu na fikir sunna ko nisa muna nan a gabar da malam ke bayani akan abubuwan da yake haramta ga mai haila ko nifasi ta aikata malam yayi bayanin na farko shine sallah za mu tashi a na biyu shafi na 72 na biyu daga cikin abin da ke haramun ne matar da take nifasi ko take haila ta aikata shine asiyam wato azumi an gane mace mai azumi mace mai haila ba za ta yi azumi ba malai cewa qadin aqada al ijma'u ala anna al ha'ida wan nufasa tada ijma'i na malamai ya kullu akan cewa matar da take jinin haila ko take nifasi za ta ajiye azumi ba za ta yi shi ba walakin na hatu siyama ramadan amma za ta rama azumin ramadan azumin da bata yi ba na lafiya da take yi wannan ba komai amma na ramadana za ta rama ana fahimta faqad qalat aisha radiyallahu anha nana aisha illa ya kara mace yadda tana cewa kana yusibuna zalika tace hakan yana samun mu ma'ana ta'ani alhayd haila ta kama mu fa nu'maru bi qada'is sai a umarce mu da murama azumi wala nu'maru bi qada'is sala amma ba a mu da mu sallah an gane ko fawaid fa'idoji a ƙarƙashin wannan malam yake cewa abu na farko idza taharatil ha'id qabla al-fajr wa lam taghtasil hal tasum idan mace mai haila ta samu tsarki gabanin alfijir ya fito kuma ba ta riga ta yi wanka ba daga wannan tsarki da ta yi to shin za ta yi azumi ana lura wal jawabu amsa shine an al iza idza tahara tahurat qabla ita mai haila idan ta yi tsarki kafin alfijir ya fito galawati siyam kuma ta niyyar yin azumi sahha saumuha azuminta ya inganta idan ta yi wala ya tawaqqafu sihhatu siyami ala al wato ingancin azumi baya tattare da cewa wai sai ta yi wanka bi khilafi salati sabanin sallah wa huwa qabl jumhur wannan shine maganar jumhurin malamai kun ga sallah shi dole ai ba za ta yi ba da wannan a jikinta sai ta yi wanka amma shi azumi za ta yi dukkan sa koda ba ta yi wankan ba an fahimta na biyu idan tsahuratul ha'idu kabla gurubi shamsi idan mai haila ta samu tsarki gabanin rana ta fadi fa hal mu baƙin nahar shin za ta ci gaba da azumi a karan yinin kuna lura mace ce take haila sai ta samu tsarki da rana tsaka na azumi an wayi gari da ita fa da safa akwai jinin bai ɗauke gaba ɗaya ba kafin rana ta faɗi jinin ya ɗauke, ta samu tsarki ku tambayar shine sauran ragowar yinin da ya rage za ta yi azumi a sauran yinin ta karata? wal jawabu abinda amsar take shine la yalzamu ha bai zama dole a gare ta ba mutum suka baqiyatin nahari wai ta rike bakin ta sauran yinin fa hiya qad qarat fi awwalihi domin ai ba ta azumi a farkon yinin domin shi azumi wani ibada ne da farko tana da alaka da karshen sa saboda ka dole niyyar sa ɗaya ce an fahimta yawa kamar sallah ne ita ma farkon tana da alaka da karshen ta ko da niyyar ta ɗaya ce ina fata ana fahimta ayinnanta shi azumi a farkon shi a watance kulura a watance kirgan kwana talatin ko ashirin da tara na wata to farkonsa ba shi da alaka da ƙarshen shi sun fahimta za ki fara azumi ba wai yana nufin ki ne ba ka yawa don yana buga fitali ne mana zai yi ku a samu wani ya fara azuminsa a farkon ramadana kwanaki goma farko duk da Allah yake azumi biye da waye duka su Allah duk ba zai karba ba sai ya ji wa'azi daga ran sha ɗaya kawai sai gyara niyyarsa to wannan sauran azumin duka za a karba in yayi kin fahimci abin bai da farko zuwa ƙarshe amma kowane azumi na kowane rana shi kuma farkon sa na da alaka da ƙarshen sa ma'ana alfijirin da ya fito na wannan ranar azumin zuwa faɗo ranar suna da alaƙa da juna ba mutum zai ɗauki azumi ba don Allah ba kuma a wannan ranar bayan la'asar kuma sai gyara ne ya shi ba sai ba shi ma ya rubuce saboda yana da alaƙa da farkon shi a ƙarshen shi a yi ne fahimta to shi ne sai yake cewa a nan gurin kin wayi gari da janaba a jikinki ba ki da tsarki a farkon yini ba za kuma ki ƙara sashi ki ce yanzu kina da tsarki ba za ki ce za ki kama bakin ki da ake baki da azumi kama baki ka a wannan duk ba magana ne ai azumin da baki da shi bai kamata a kakura min kuma a ce wallahi ki ci abinci ba ki ci abincin ki kawai baki da azumi abin da malamai suke cewa kawai shine girmama watan ta hanyar ki dan boye kada yaran ki zuga kina loma wannan ko kin yi tsarki ko baki tsarki ba da ma san ai aboki ke ci ake dan boye ki dan hikima dai ka ci kansa da kina ci za a yi sahur da ke a tashi a kawo abincin sahur baban suna cin sahur ke ma kina cin naki kayan suna ci ko haka bane sun tafi makaranta an shirya su ki zana ki ƙara ɗan narka ko an jima lokacin ki ce ke ana sahur ɗin ki ce ba za ki ci da yawa ba saboda yana ɗan eh, abin nan ɗinki da ki ɗan dai hikima kawai ai ba ya zaɓe, kin san an jima in ba sa nan za ki zauna ki buje ki ci abincinki ko ki tafi ɗakin ki sha ruwan ki za ki sha ba yadda za a yi a ce ba ki azumi kuma kake ci abinci ko ki kama baki a akwai waɗanda ake lizumta musu kama baki masu laifi su ake maka wannan ba laifi suke ba Allah ne ya kawo jinin haila Allah ne kuma ya ɗauki abinsa ina fata ana fahimta to saboda haka nan malam yace la yalzamu ha an tumsika qiyatan nahari ba za ki kama bakin ki ba sauran yinin fahiyar qad afarat domin ki ga kin ci abincin ki fi awwalihi a farkon yin nan na annahar kun fahimci wannan ko ba awwalar shahar ake magana ba kun gana ce muku shahar shi bai da alaka da juna amma kuma shi yin nan su kuma suna da alaka za ka wasa taqdi yawman anhu kuma za ki ainihin wato a rama yini daya a wannan azumi da kika sha da ka fara da iya lil insaki biya yaqdi ba bukatar a ce su kan kama bakin ki a sauran yinin da ya rage an fahimta malai ya ce an ibn juraijin an karɓo da ibn daga ibn juraijin ƙara ya ce ƙultu li ata na cewa aqau al mar'atu tusbihu hailan matar da take wayuwar gari tana jinin haila summa taquru fi ba'din nahari sannan ta samu ce tsarki a wani bangare na yini Ya wayi gari da janaba amma kuma sai jinin ya ɗauke a wani bangare na yini kamar dai wannan mas'ala to a tattun muhushin za ta cika wannan koko a alala ya ce ba za ta yi ba hiyar tsadiya ita kawai za ta rama wannan ranar ne ina mata ana fahimta wannan adalci ne Allah ya yi mana yanzu kin zo kin yi azumi daga la'asar ko daga bayan azahar zuwa faduwar rana azumin ki bai cika ba kuma a ƙarshe a ce zaki cike ki maimaita wannan ranar to wannan daga azahar zuwa la'asar kuma an cuce ki kenan misali ai ba ta yi tsarki kuma azumin bai zama wajibi a kanki ba to Allah maɗaukin sarki mai tausayi ne ga bayansa shi sa sai zanto cewa ba za ta ci gaba da wannan irin azumin ba saboda za ka zama shi daga baya na uku daga cikin abin da baya halatta ya zama haramun ne mai haila ko mai nifasi shine aljima wato saduwar aure gashi na cikin baka ya ce alwatsa fil farji ya ce watsul ha'iri fil farji saduwa da mace mai haila a gabanta la ya juzu baya halatta bi ittifaqil a'imma da ittifaqin malamai kama haramar lahu ta'ala zalika bi qawlihi kamar yadda Allah madaukakin sarki da kansa ya haramta haka a cikin fadin sa inda yake cewa fa tazilun filma, fil mahidi kauracewa mata a lokacin da suke ma'ana a cikin gurin al'ada jinin inda suke jinin haila shine mahidi ma'ana ta gaban su da aka ce fa tazilu kaurace musu amma sai aka ce filmahir kenan in dai ba ba ne ya halatta kar a kaurace wa mace ko mace da mijinta sun samu su wasa tare su kwanta tare ya ci abincinta ta ci abincin shi duk wannan babu komai amma kusanta ta inda ake haila wannan Allah ya ce a kaurace masa qala sallallahu alaihi wa sallama annabi sai zai ƙara fassara wannan aya kamar yadda aya ta ƙara fassara hadisin annabi ya ce isna'u kullu shay'in Ku ma'aurata ku aikata ko tsakaninku da juna ki yi wasa da mijin ki yi wasa da ki duk abin da ake na wasanni da jiyar da juna daɗi kuna iya yi amma sai annabi ya ce illan nika in ban saduwar aure nikahu jima'i ake nufi a nan gurin qala shaykhul islam fi fatwa fil fatawa shaykhul islam ibn taymiya ya faɗa cikin fatawarsa ya ce wa waqul nufasa saduwa da mace mai nifasi matar da ta haihu jinin ta bai dauke ba mutum ya sadu da ita ka waq'il ha'id daidai ce da saduwa da mai haila haramun hukuncin sa haramun ne a a'imma da ittifaqin malamai ana fahimta haramun ne bittifaqil a'imma ce mu tsaya nan ko Allah ya ta mu dace Allah ya ba mu lada abin da makaranta daidai wanda muke kuskure ko karancin ilimi Allah ya rike sarki ya fi mana wa subhanaka allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullah